to kasan ya an ce yancin kai duk wanda ake warin kana karkashin wani ne yanzu kuma ka samu yancin kanka ai babu abin da ya yi haka wurin ciki kenan rana ce wadda ya kamata duka wani mutumin nijar shi wurin cikin zagayowar wannan rana kamar yau idan aka tambaye ka ranka ɗaya me matsayin ci gaban da Nijar ta samu a waɗannan shekaru ana iya cewa an samu ci gaba wanda ya dace misali in ka doka lokacin da an ga samu independence kenan mutanen mu kasar mu duka ba su wuce miliyan uku yanzu kuma in ka duba misali mun kai kamar miliyan ishirin har ma da wani abu to kenan yanzu duk kokarin da magabatan za su yi kamar in za ka kwatance shi da abin da da lokacin da an kai lokacin independence da lokacin da ake yanzu mutane ba su ganin kokari kwarai-kwarai da gaske amma ai za a samu masu yabawa kuma za a samu masu suka abin akwai waɗanda ke ganin cewa yanayin tattalin arziki na ƙasar musamman abin da ake da shi su uranium su man fetur da zinari da makamantansu ya kamata a ce kafin waɗannan shekaru hamsin da bakwai yanayin rayuwar al'umma ya canza fiye da yadda yake a yau. kaga ƙasar da an ka samu yancin kai ai ba ta da ba ta da eh, misali kayayyaki na ta gano na farko kayayyaki na ta bincike shi da yadda ya kamata a tono shi yadda ya kamata a tace shi a saida shi kenan duk wanda ka ga ya baro kasar su ya zaka ya ma aiki a zulkarin ai ba zai yi ma shi kyauta ba sannan lokacin da ya yi shari'a yake bida kuma kamin riba ai dole da kuɗin shi to kamin a yi wannan zamani na an gina muku an sai da an yi kaza kaza har ta kai inda yan an gina naku ne shekara nawa ne na yanzu in ka tsoki fetur ai tanawa ne sun ka zaka sun ka yi su sun ka gina shi su sun kai pipeline su na aza rafineri yau kyauta sun kai akwai zumunci ne tsakanin mu da su kamar yanzu su al'ummar Nijar talakawa me ake bukata daga gare su idan ana son a kara samun ci gaba fiye da wanda ake da shi a yau duk wani baibai-baibai da za a yi idan mutane ba aiki sun ka koma wa babu ci gaba don mutum shi koma una wannan to wani shina gona ko kuma wani yana kiyo ko kuma wani sana'a mafi yawancin mutane na zaune to ai ga ba ci gaba duk kasar duniya da ka kaga ta develope kamar amerika kamar china da sauransu a aiki ne gina yanzu abin da za a kira ga jama'a shine kowa ce yarda shi koma aiki kana nufin cewa kamar yanayin yadda jama'a ke tafiyar da ayyuka a yau abun ya yi ƙasa ya kamata a ce an himmatu fiye da abun da ake a yau to in ka duba ai mafi yawancin ƙasar mutanen ƙasar su ai waɗanda azan na ba su aiki sun yi waɗanda ka aiki yawa to kuma mutane na mafi yawanci majiya gari sannan kuma sun iya su yi waɗanda ayyuka da nake ma domin yau an ci gaba ko noma ba akwai noma irin ba irin dole ba ne sai a yi na gargajiya akwai na zamani wanda ba sai kayi da hannunka ba ana yin shi da tarakta ana yin shi yanzu da raƙuma ko da gargajiyance ana yi da raƙuma ana yi da jakai ana yi da shanu. To amma akwai waɗanda ke ganin cewa akwai buƙatar samar da tsari daga ɓangaren gwamnati wanda ya dace da zamani domin jama'a su rungumi aikin. Gwamnatin ai ba ta iya ta gane kana da niyya a zazzakarin ba kamar kasa misali yau in ce zan yin kamfani ai lokacin nan ne za a gwada mini takardun da zan yi kuma ina ne ya kamata in zo. sannan ni da ni na ya kamata in yi amma ina zaune gida ne ba ni da niyya ban sa niyya ba ban yi niyya in yi kamfani ba wa zai zo ya tarar da ni ya ce wa ne ya kamata ka zo kai takardun yin kamfani. to mai martaba sarkin kwanni muna godiya sosai ba. to assalamu alaikum.